A jiya Litinin ne cika kwanaki ɗari ta cif ana yakin ƙasar Isra'ila da ƙungiyar Falasina da ke Gaza, yayin da hankalin duniya ya karkata wani bangaren saboda sabon yakin da ke dabo a yankin, yaki tsakanin mayakan ƙungiyar da ke Yemen da ƙasar Amurka. Rikicin nasu da ya samu asali ne tun a shekarar da ta gabata, inda mayakan ke kai hare-hare kan jiragen ruwan kasuwancin su a tekun Bahar Maliya a matsayin shigarwar Falastinawa. Kawo yanzu dai mayakan sun kai hare-haren su akan jiragen ruwan kasuwancin su guda ashirin. hakan kuma ya tsayar da kaso 40 cikin ɗarin kasuwancin duniya saboda wasu daga cikin jiragen sun kauracewa bi ta tekun baramaliya wasu kuma sun daina aiki ga baki ɗaya. a sakamakon haka ne kasar amurka da birtaniya a ranar juma'a da ta gabata suka kaddamar da harhara cikin kasar yemen sun kai harharen su kan ma'ajiyar makaman kungiyar harhara guda talatin ta hanyar amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen yaki kungiyar sun kirga harhara guda uku, wanda ya sandiyar mutuwar sojoji biyar daga cikinsu a halin da ake ciki kuma sun rama kamar yadda suka ɗauki alkawari. Masu kallon na digiri a cikin gidan namu na yau za ku ji cewa ƙasar Iran a jiya Litinin ta kaddamar da hare-hare cikin ƙasar Siriya da Iraki tare da dalilin da ya sa ta kai wannan hari. kasar iceland ta gamu da irtila'in dutse mai aman wuta wato volcano wanda ya kona gidaje da dama da ke zaune a kusa da shi kazalika za ku ji cewa a jiya litinin kasar ukraine ta fitar da sanarwar cewa ta harba wani jirgin maras matuki na leken asiri wato spy plane mallaki na kasar rasha ta bayyana hakan a matsayin babbar riba a yakin da take yi da kasar labaran zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon mu na yau Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana cewa shi da kawayensa sun kaddamar da hari kan kungiyar da ke Yemen. Yana mai gargadi a gare su cewa idan har ba su tsayar da ayyukan da suke a tekun Bahar Maliya ba, to babu shakka su ma ba za su yi ƙasa a guyu ba wajen ci gaba da kai har-haren su. kazalika prime minister kasar birtaniya rishi sunak shi mai ambata kan inda ya ambata cewa shi da kawayensa sun kai hari kan kungiyar kuma na tabbacin cewa hakan zai rage karfin ayyukan kungiyar a tekun akwai wasu abubuwa guda biyu da ya kamata mu duba a nan biden ya ce akwai yiwuwar su sake kai hari kuma na ganin cewa sun yi nasara a wannan hari da suka kai a ranar juma'a amma kuma alamu sun nuna cewa san ba haka ba ne. Wannan da ita ce hanya ta farko da kungiyar suka fara mai da martani ga wannan hari. Dubban mutane ne suka yi dandazo a cikin manyan biranen kasar ta Yemen domin yin tsinuwa ga kasar Amurka. sun kona tutocin kasar amurka da birtaniya inda suke mai cewa tsinuwa ta tabbata kan kasar amurka da kawayenta kuma sun yi kira ga mayakan kungiyar kasar da su dauki fansa cikin gaggawa ai kuwa bayan awanni 48 wato kwanaki biyu mayakan kungiyar suka fara daukar fansa sun harba makami mai linzami kan wani jirgin yakin kasar amurka mai suna uss labun amma an yi rashin sa'a wani jirgin yaki maras matuki na kasar amurka ya harbo wannan makami akwai yiwuwar mayakan su sake kai wani harin saboda ba za su taba hakura ba har sai sun rama ta wani fannin amma me kuke ganin zai faru idan har kungiyar ta ci nasarar kai hari kan kadarorin kasar amurka a tekun kuma har yayi sandiyar kashe wasu daga cikin sojojin su babu shakka joe biden zai rikitar da wannan dan karamin rikici zuwa gagarumin yaki. kuma gashi ana tsaka da zaɓe a cikin kasar amurka don haka babu wani cikakken ɗan ƙasa da ke kishin kasar shi da zai zaɓi shugaban ƙasar da ba zai iya kare ƙasarsa da rayukan sojojin ƙasarsa ba don haka wannan cacar na da matuƙar tsada ga Joe Biden. Bugu da gari idan har Joe Biden ya ce zai rikidar da wannan dan karamin rikici zuwa gagarumin yaƙi, to babu shakka ƙawayen ƙungiyar Neman za su shigo cikin yaƙin. su kungiyar da ke Lebanon da Iraki, uwa uba ma kasar Iran, dukkansu za su shigo wannan yaƙi. Yaƙi ne da za a gwabza wanda da ƙirin an taɓa ganin yaƙin yanki irinsa. za a iya cewa yakin kasar rasha da ukraine sau goma kun ga kuwa harka ta ɓaci don haka ko me zai faru joe biden ba zai taɓa rikitar da wannan yaki zuwa gagarumin yaki ba sai dai a ringa takale nan takale ka ba nan taɓa ka daga nesa kuma ina ganin in dai amurka da ta ba makamin kare dangi za su yi amfani da shi a kansu ba to babu ta yadda za a yi su iya da uwa da 'ya'yanta kuma waɗannan hare-hare da suke kaiwa ba zai taɓa tsayar da mayakan ƙungiyar yamen daga ayyukansu ba wani bangaren kuma Amurka da Birtaniya sun karya dokar kai hari kan wata ƙasar. sun kai waɗannan hare-hare ba tare da ɗaukar izinin kowa ba. Rishi Sunak da Joe Biden ba su ɗauki izini daga 'yan majalisun ƙasar su ba, kazalika ba su ɗauki izini daga gurin majalisar ɗinkin duniya ba. A saboda haka ina ganin Rishi Sunak ajiye ne 'yan majalisun ƙasar suka kira shi suka ce zo ya bayani dalla-dalla. Kazalika 'yan majalisun ƙasar Amurka sun kira Joe Biden ya zo ya musu bayani kan dalilin da zai sa ya kai hari ba tare da ya tuntuɓe su ba, saboda ba mulkin sarauta ake amfani da shi a ƙasar ba da zai yanke hukunci kai tsaye. halin da ya bayyana karara su kansu kasashen yammacin duniya da suka kafa majalisar ɗinkin duniya ba su ɗauke ta da wani muhimmanci ba suna amfani da ita ne kawai wajen juya kasashen duniya a halin da ake ciki kuma amurka ta fara tura wasiku zuwa kasar iran inda take roƙonta da ta shawo kan kungiyar da ke yemen wasu kasashen kuma sun fara zuwa kasar Iran domin kamun kafa kada a ringa taba jiragen su a tekun na Bahar Maliya. Domin ministan harkokin wajen kasar India ya je kasar Iran a jiya Litinin. Dan tsakanin an kai wa jiragen ruwan kasuwancin su hari da dama saboda haka suka tura jiragen ruwa na yaki guda goma zuwa tekun amma da alama hakan bai aiki ba dole sun zo sun yi kamun kafa da iran ana cikin haka ne kuma kasar tarayyar daular laraba ta dubai ta fito ta nuna rashin goyon bayan ta karara ga ayyukan da kungiyar ta yemen ke yi a tekun bahar maliya a baya dai kwata-kwata babu wata kasar laraba da ta fito ta bayyana hakan kuma ba sa goyon bayan sai dai su rike abinsu a zuciya amma kuma yanzu kasar Dubai ta bude musu hanya kuma akwai yiwuwar sauran kasashen su bi ayari. Ta gefe guda kuma kasar China ita ma ta nuna damuwar ta kan ayyukan kungiyar a tekun. Ministan harkokin wajen kasar China ya kai ziyara kasar Masar a ranar Lahadin da ta gabata. Ku saurari abin da ya ce. rikicin tekun bahar ƙara ta'azzara yake a ɗan tsakanin nan kuma ƙasar china na matuƙar nuna damuwarta ruwan tekun bahar maliya da ya kasance ruwa mai matuƙar mahimmanci ga kasuwancin duniya china na kira da babban murya zuwa ga waɗannan mayaka da su dakatar da ayyukansu a tekun cikin gaggawa tekun ne na A halin da ake ciki dai, hankalin duniya fi karkata ne kan rikicin tekun Bahar Maliya a maimakon asalin abin da ya haddasa akan wato yakin Isra'ila da kungiyar Falastina a Gaza. A yanzu dai, duniya ta zira ido domin ganin yadda Joe Biden da ƙawayensa za su buga wannan caca mai tsada. Kasar Iran ta harba makamai masu linzami kan wasu gurare da ta kira da headquarter leken asirin ƙasar Isra'ila wato Mossad a yankin Kurdistan da ke ƙasar Iraki da kuma wasu yankuna da ke da alaƙa da ƙungiyar 'yan ƙunar baƙin wake masu adawa da ƙasar ta Iran a arewacin ƙasar Syria. Akalla fashe-fashe takwas ne aka ji a Erbil, babban birnin yankin Kurdawan da ke Iraki masu cin gashin kansu da safiyar yau Talata. Mutane hudu ne suka rasa rayukansu shida kuma suka jikita a cewar hukumomin tsaron yankin. An yi amfani da makamai masu linzami wajen lalata cibiyoyin legen asirin gwamnatin Sahayuniya da kungiyar 'yan ta'adda a cewar kasar Iran, kamar yadda kafar yada labarai ta kasar Iran din ta rawaito. Gwamnatin kasar Iraki ta yi Allah wajen da faru wannan lamari inda ta kira hakan da ta'addanci kan Erbil wanda ya sanadiyar kashe fararen hula a guraren da suke zaune. Ta kuma bayyana hakan a matsayin cin zarafin neman 'yancin ƙasar da kuma al'ummarta a cewa wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar a yau talata Gwamnatin ta kasar Iraki ta ce za ta ɗauki matakai daban-daban daga ciki har da kai kara kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin a bi mata hakinta. Kamfanin dillancin labarai na kasar Iran wato Irna ya rawaito cewa kasar Iran ta kai hari kan cibiyoyin leƙen asirin kasar Isra'ila ne a matsayin mai da martani kan hare-haren da sojojin kasar Isra'ila suka kai a kwanan nan wanda ya sanadiyar kashe kwamandojinsu. Bugu da ƙari sun tabbatar da al'umma cewa za su ci gaba da kai wannan hare-hare har sai lokacin da suka gama ɗaukar fansar jinin shahidansu da aka zubar. Wani dutse mai aman wuta da ake kira da volcano a turance, da ke wani tsibiri da ake kira Reggens, ya yi aman narkakken dutse a wani gari da ake kira Davik da ke shin kasar Iceland a ranar Lahadin da ta gabata. Narkakken dutsen da ke kwararowa ya narkar da shingen da gwamnatin kasar ta yi domin kare gidajen da ke kusa, inda ya kwarara har cikin gari ya kona gidaje da dama. Amma ce a jiya litinin ruwan dutsen ya dan fara tsayawa. gwamnatin kasar ta yi nasarar kwashe gabaki ɗaya mutanen da ke zaune a yankin daraktan ofishin kula da yanayi na kasar dr matthew robert ne shaida manema labarai hakan a jiya litinin ya kara da cewa wata girgizar kasa da aka yi kwanakin baya ta taimaka sosai wajen ƙara yawan aman wutar da dutsen ke yi mazauna yankin dai sun shiga rudani duba da cewa wani matin da aka haife shi bai taɓa ganin wani abu makamancin haka ba sai dai kalla a tv ko kuma ya ji labari waɗansu da lamarin ya shafa sun shaida manema labarai cewa ba su samu sun fitar da koda kyalle daga cikin gida ba a halin da ake ciki ma ba su da kayan da za su canja balantana gurin kwana gabaki da gidajen sun kone hatta filin ya zama dutse sai dai kuma gwamnatin kasar ta yi alƙawarin cewa za ta sauya masa gidajen da suka asara da kuma duk wani abu da ke ciki masana sun ce fashewar wannan dutse na iya ci gaba lokaci zuwa lokaci ko kuma so guda a shekara fashewar wannan dutse dai na ɗaya daga cikin iftila'in da mazauna tsibirin suka fuskanta a cikin ƙarni na goma sha biyu a cikin watan disamba da ta gabata ne yankin suka gamu da gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske dama can ana sa ran da cewa dutsen zai iya aman wuta saboda faruwar wannan girgizar ƙasa shi yasa gwamnatin kasar ta gina shingen kuma in ce katangu masu karfin gaske da za su taimaka wajen kare gidajen da ke kusa amma sai dai dutsen kamar ya san da cewa an shirya masa shi yasa shi ma ya kara shiri domin narkakin dutsen da ke kwararowa yana da matukar zafin gaske da ya narka waɗannan shinge sannan ya kwarara cikin gari ya kona gidajen mutane sama da dubu hudu a yankin rundunar sojan kasar ukraine sun fitar da sanarwar cewa sun harbo wani jirgin leken asiri mallakin kasar rasha lamarin da masu sharhi ke ganin cewa zai iya zama babbar barazana ga sojojin saman kasar ta rasha babban hafsan sojan kasar ukraine mai suna general Valeriy zanuzny ya ce sojojin saman kasar sun harbo wani jirgin leken asiri maras matuki mai suna a50 ta hanyar amfani da wani makami da ake kira 1112 yana ɗaya daga cikin makaman da kasar Ukraine ke amfani da shi wajen ba da kariya ga sararin samaniyarta. Ƙasar Ukraine da tana kan shan fama da hare-hare daga sojojin kasar ƙasar Rasha a kudu maso gabashin ƙasar duk da cewa ita ma tana ramawa daidai gwargwado. Ma'aikatar wajen ƙasar Birtaniya ta taba fitar da wata sanarwa a ranar 23 ga watan Fabrairun shekarar da ta gabata cewa ƙasar Rasha ta mallaki irin waɗannan jirage guda shida kuma jirage na da matuƙar tsada wajen haɗawa. akalla ana kashe miliyoyin daloli kafin a tashi guda ɗaya daga cikinsu. Jami'an sojan ƙasar Rasha sun ce su dai ba su da wani tabbaci kan faruwar wannan lamari. amma idan har aka tabbatar da cewa lallai hakan ta faru to babu shakka sojojin saman kasar rasha sun yi babba asara domin wannan jirgi jirgi ne mai matukar mahimmancin gaske don haka za su gudanar da binciken su domin tabbatar da hakan ta bangaren ukraine kuma haka babban nasara ce a gare su masu kallo na duka duka dai anan na kawo karshen labaran namu na yau me za ku yi cewa dangane labaran mu haɗu da ku a kasan comment section domin jin ra'ayoyinku kar kuma ta ku follow ku like ku share na wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ku subscribe idan kuna kallon mu daga youtube ne ko kasance da ni a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya. Ni na ku bashi ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a fitan mu na gaba.